zauren matasa. barka mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. kamar a makon jiya shirin zauren matasa na VOA ya sauka a garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara. Wakilin Muridiwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su kan ƙalubalen da ke fuskantar su a yankin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka, ga kuma harkokin kasuwanci na shekaru aro-aro a yankin. Matashi Fuad Yusuf a makon da ya gabata ya ji hankali ne kan muhimmancin kaucewa duk wani bambanci don kawo ci gaba mai ma'ana ga Nima. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. kashe Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta A bar bambancin kabila da ta siyasa kowane bangare nin NPP ne NDC ne a duba kwararren mutumin nima. Wanda aka sa an bisa cibiyar shi a nima, an san gidan shi, an san gidan kakan shi, in ya juya mana baya an ba shi tarin kakan shi ya dawo ya gyara. Salamu alaikum. Ni sunana sunana samiru ahmed kuma farin gaskiya ba su magana magana broda ne ga gaskiya magana nin da yake damu cikin nima yau yau akwai mutane da yawa cikin nima da ba mu san su ba amma suna control abin da mu ya kamata mu control inda dai ka ga mishiya ta sha da kilori ya wuce inda yake yau broda mun ga ba don su suka bude kugiyar ne zama kama an samu aiki ma an ba su cikin niman gaba domin allah waye bude aiki cikin niman ga har ma boys aka aka ba su aiki aka yi kaga yau mi shina cikin nima nan ya samu kudin shi amma shi bude aiki wani wuri shi sa su wurin nan ya ce shi bai da mutumin ni mai zo wurin nan don a ga mai shi zo ya ba ta mai aikin shi kuma dukan nan wrong ne wallahi ya kamata mu duba da kyau sannan kuma na biyu ko muna nan ganga aka yi me aka gyara titi tun eh, a sunan shi kawo kudi aka bi cikin new town aka biya haka zo haka zo aka sadi malata ba zan gyara cikin nima ba all because of what an sa politics cikin wani nima strong old ndc ne yana muka ji ke nawa oh. domin muna expect kamar me an kara azu an ba mu gan komi ba sa muna so addu'a muna cikin wannan kuma eh because yo mu yo muna nan ganga brother yo brother mu ga yo brother MPP ni ina MPP ni NDC ni ko ba ka ba amma wallahi wallahi mu duka guda muna so junan mu batun siyasa daban ne da me ko ba ka na ba shani brother ai an zuwa ayi komi da komi a kare amma still muna tare da junan mu wallahi tallahi isa kwata duba wannan ba ai magance wannan kuma salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sunana Wolo Angulu, ni ne leader concern Nima Citizens Foundation. At the same time, concern Nima Youth and Opinion Leaders. Ina tama gamonmu na tun development ne. Muna need development a lot, a lot. In ka duba cikin Nima, ba ka gani personal development zalla kake gani, gidajen ga da kake gan duka. individuals ke iqs ba mu ga wani development cikin nima sosai da heart of nima ba do mun ji assembly ya wani school daga 37 assembly ya yi school daga ya eh, renovate school daga kanda amma cikin nima da kanshi ba mu ga wani development ba sisa yana da very important a duba wurin nan da sarakai mu a zauna a yi a shimfida ma authorities irin development da ya kamata muke need cikin nima kamar da suka yi batun park park na da aka cut sot three years kiga an yi inda ya kai har yanzu it's a very important development da ya kamata da dai tanye from social vices yaran da yawa in akwai irin wannan facilities yana bari mind suna zuwa from school yana wurin nan amma babu kamar yanzu da wurin nan ke kulle waɗanda ke buga buga duka suna zuwa outside abinda da shi outside one time da ya komu gida wurin yayin shi bai tanya mu sannan street da ake fadin ga is a very important development market ba mu da market yau nima ya haifi madina nima ya haifi zangonai diwa amma suna da standard market har yanzu nima bai da standard market ka duba nan ganga bodi wani lokaci ya tashi aka ce za a yi shuru wanga ya ce kasan shi ne wanga ya ce kaza in ka duba shi maketi sosai kuma the same thing i don't see why baya ajiye kafa kasa a zone of fame da sarakai da whoever matters a yi ba nima standard market domin with standard market ya is muna abubuwa diwa even on the street now irin yanzu a kan matan nan da abuwa ba mu da standard station sofo station da ke wurin bus 13 shi ake dabara shi ne congest suka station duka zama kan state sai sa there are very very ya kamata mu su zauna su su draw map irin abin da ya kamata can kamar seven kanda ba pressure wurin kuma ka ce inda revenue ke fitowa sosai yana fitowa cikin the central of nima amma kagan kamar wani abu an jaye wuri an jaye wuri amma nan gaba kanda eh, nima class of school shi ecc shi na aka da renovate wani lokaci ma ya nimu da ke america su ma suka move aka yi wannan first library da ke wuri yan waye mu da ke america ya nimu su suka yi contribute wannan sai za mu kaman concern mun tashi ni a kam mara na baya mu yi mu eh, mu push a yi muna what nima ke need kuma don karon ga kuma ma assembly assembly maybe yana yin abin shi amma assembly e kula da batun lafiyar mutane lafiya mutane which is ka gan cikin nima mutane wai sun yi bangida amma she su linkin shi cikin gota ruwan bangidan na bin cikin gota in muka move aka kai ma assembly kaji shiru amma in matasa suka tashi suka ce da su je su su kulle wuri an samu a ce musu mesa this is part of izan ba lafiya ba ta ma development ya work ba sai sa na ga takaice maganan da nake da shi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakat. Ni ne Alhaji Mustapha Sawawa, eh, PR on concern and opinion leaders. Yana mini maganganun da muka zo yau mu yi waɗansu abubuwa yana mini mutane mu sun yi amma abin da nake bidan call attention mu mu duka yana mini kamar in aka ce zango ba zangon da ya kai nima yanzu haka cikin gana duka ba muni farkon zango ba an yi na amma yau muni cibiyan zango duka cikin gana kuma muna da abubuwa da yawa da ke gwadawa kamar ya kamata yau garinmu ya fi haka misali mu doke shi kamar yau shugaban kasa ina mini cikin nima yake ina mini mataimakin eh, abin shugaban kasa kuma cikin nima yake sannan a jubilee house kuma cikin nima yake muna close to airport sannan broadcasting gana duka cikin nima yake amma wannan duka ina mini kaman siyasa ya sa yanzu hakan ga abubuwa da yawan da muke yi mu da kanmu da muke zama cikin nima akwai in ce dai akwai dai kaman challenge tsakaninmu domin abin da sa na ce challenges na mu batun party batun party ya sa abubuwa mutum na abin kirki wani ya gani domin party shi ce kamar abin da yake ba abin kirki ba ne mu dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin wakilinmu Ridwan Mukhtar Abbas da matasan na Nima a ƙasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America, matasa ku